ka shiga ba sai shiga da son zuciya sai Allah ce to bari nuna muku hakikan waye shi bari ya fito ku ji me zai da ya fito ya dira a kansu ya dira kan gwamna ya gwada musu ya gwale su ta yanda yanzu akwai wani wanda zai ƙara zuwa idan wani abu ya same shi ya ce zai mai jaje ko zai sa baki to dan kaga Allah ya nuna musu zarni wa man khalaqtu wahida kenan ku banni da ni da shi daga ni kuma ka san faɗa ya zama na Allah ya ce a barka daga kai sai shi ai faɗa ba za ta yi kyau ba so haka ya zo yi ta yi irin wannan maimakon ya gode wa Allah da ni'imar da Allah ya mai to kenan sai kuma ya tattara akan wannan ni'imar sannan abu na biyu idan Allah ya janye wa mutum mashawarta in Allah ya janye maka mashawarta to wannan haƙiƙa ka mutum ya samu babban tabewa a rayuwarsa saboda sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Shi ne wanda annabi bai buƙatan idafa hankalin wani a jikinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai buƙatan tunanin wani a jikin tunaninsa saboda inda za a haɗa tunanin dukkan halitta da annabawa da mala'iku da adam da kowa da kowa da kowa da duk wata halittar da Allah yi a haɗa tunaninsu guri ɗaya a sa a mizani a sa tunanin annabawa da mizani tunanin manzo Allah zai rinjaye tunanin dukkan halittun Allah gaskiya ne amma tare da wannan buwaya ta manzo Allah saboda Allah ya koya mana darasi kar mu dinga yin abu babu mashawarta Allah sai ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa shawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal ala Allah annabi ga sahabbanka duk abin da zaka yi kai shawara da su in kuma kai zaka yi yunkurin zaka yi abin ka dogara ga Allah sannan Allah yana gaya wa manzo Allah ya ce wa annabi da sahabbansa al'amarin su shawara ne a tsakaninsu to yaya za a yi mutum ka zama na baka da mashawarta ka dinga irin waɗannan maganganu waɗanda za su ja fitina me riba ka didda didda in kun lura ban san ko ni kaɗai ne na yin haka ba za ku ga tun da aka zo ana ana ana abin nan a gidan bayan ya dawo za ku ga ya zo ya ce ba a san mm, mm, mm, taimakon inyasi ba na son taimakon tijjani ba na son taimakon dan fodiyo ba na son taimakon zira abdulkadir sai ya ja shi in kuma ta kama zai faɗa ko zai kira sunan annabi sai ka ji ya ce kai kai ko na sai in ina ta shigo mai yana dar din ya faɗa din yadda ya da daga farko ya ce baya son taimakon manzo Allah sannan kuma ko misalin da yake bayarwa kwanan nan in kun ji ai za ku ji yana maganan yana maganan cewa a a a a wai ga abu wai ya ɗauka ya ce yaransa ya miƙo ya ce in ya si miƙo tijjani miƙo abdulkadir miƙo halluti miƙo na kashabandi miƙo sai ya ƙi ya kira sunan manzo Allah a gurin ya ce annabi miƙo sai kun ga halin mu mun ci riba mun ci riba ba wani wanda yake da cewa ba wani wanda yake cewa dole ko ka so shi tijjani ko ka so ɗariƙa kuma yanzu maganar da nake gaya muku a yanzu haka karantili neman sa ake kotu neman sa take ruwa ya jallo wanda suka yi belin sa ma an ce an ba su iya kwana ashirin su kawo shi kotu neman sa take ruwa ya jallo a yanzu haka maganar da ake. Kwanan lashi. Kwarai eh, eh, da gaske. wanda suka je wani lokacin an yi zaman kotu wancan ina tsammanin satin da ya gabata in magana ina yake a ya tafi kaza ya tafi kaza ya dai gudun fanfalaki ina yi ina yi Allahu alam to amma Maulana ba ya ce ajiye mai ɗakin sa ba na eh, ya ce ai sai sa kuma shi dama ai yanda manzo Allah ya faɗa ne wai albala'u muwakkalun bilman diki haka annabi ya faɗa Ya ce bala'i hmm. yana rataye a jikin harcen mutum in ka kira wa kanka to kai fa ka kira wa kanka ba wanda ya kira maka kai ka kira wa kanka Allah ya rataye wannan bala'in a harcen ka yana nan in ka motsa harcen zai su zai su fito ya same ka in kuma ka ga dama ka dinki harcen ka ka rufe shikenan wale kubbun nas ala nakhiri min illa sa'ida alsinatihim inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yawwa annabi ya faɗa yace ce akwai abin da yake kifa mutane a fiskansu akan wutan jahannama mai sa su cikin bala'i in ba abin da harcen su yake girba ba kun ga shi ya kirawa kansa ya ce ajiye mai ɗakinsa to yanzu ga shi nan wallahi alamu dai abin da faɗa zai tabbata ɗakinsa yana nan zai jira shi ɗakinsa yana shi alƙali ya ce a farauto shi nan da kwana ashirin waɗanda suka yi belinsa su san yadda za su yi su je su lalumo shi ya tsere to an rasa inda yi a wasu maka ya je umra ne wasu su ce maka a yana gari ya buya a wani gida ne wasu su ce a ya gudu ya yi abuja ne wasu su ce a ya gudu ya yi kaza ya shi da ya san yanda ya je shi da ya san yanda ya je to amma ala ya bala'o'an da muke fama da suna kidnappers da barayi menene da yunwa na rantse da girman Allah na rantse da Allah ba abun da ya jawo mana su irin taba ma'aiki da wa'annan mutanen ke yi. A to mana malam ba Allah ya gaya mana ba shi Allah ya baya ƙarya. karare ya faɗa a cikin alkur'ani Allah ya ce wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun yace Allah ya ce wa ma kana Allah li kwata kwata Allah ba zai taba yi wa mutane azaba ba wa anta fihim annabi in kana cikin su ashe kaga batun ka zo ka ce wai baka son taimakon annabi hankali ma bai kama ba ma Allah yana cewa ba zai maka azaba ba in akwai annabi kai kuma kana cewa ni ba na son taimakon sa ma'ana azaban Allah kake so sannan kuma Allah ya ce ma kana Allahu li yu'azibuhum wa yastaghfirun wannan malaman larabci suna cewa min ashaddi anwa'in nafi wato min aqwa wa ashaddi anwa'in nafi wato mafi karfin nafayi da Allah zai kore cewon kwata-kwata in manzo Allah yana cikin mu baya mana azaba kwata-kwata in muna istighfari ba zai mana azaba ba to yau annabi an ce an bar wayan dariqa za ka ga wani mutum in ana maganan annabi kawai ana su suna ji a zuciyarsu annabi na yan ɗariƙa ne in ana maganan istighfari duka za ka ga ana maganan na yan ɗariƙa ne yau ɗan izala hmm. kawai ka sa sunan manzo Allah ka rubuta ba za ka ce komai ba za ka ga wasu daga cikin izalan sun kama zage-zage suna zagi sunan annabi ba ba kawai Muhammadu rasulullah ko ka sa hoto da sunan annabi an zana sallallahu alaihi wa alihi sallam baka ce komai ba kawai sai ka ga mutum mm. ya sauka mushriki dan bid'a saboda kawai ka sa hoton manzo Allah sallallahu alaihi sallam ko a banka kana istighfar yanzu ba kwanan da ake kokon wani daga cikin su ya fito ya ce wai ce kai la ilaha illallah miliyan ɗaya ba ya ce kai a banza ba haka kwanan ne fito faɗa ba la ilaha illallah fa yau ta kai wa annabi wahabiya sun bar wayan ɗariƙa sun bar wa 'yan ɗariƙa istighfari sun bar wa 'yan ɗariƙa la ilaha illallah sun bar wa ɗariƙa salatin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da abin da aka kawo sai a ce wannan na 'yan ɗariƙa ne a bar musu ni lamarin su tun abin kana ganin kaman kana in kai wuta kai raddi to sai kaga kawai wani sa'in wallahi in na zauna sai kaga ga mutum ne ya dimfara hanyar jahannama gadan gadan kana fusgo shi yana fisgewa kana jawo shi yana fisgewa saboda dai wannan yaƙini ne Allah kuma ba zai fasa abin da yi ba bayan da za a ce yau din nan Allah tabaraka ta'ala ya ya ya fasa abin da ya akan annabi yanda ya sa annaba kuma babban matsala shine kullum ana faɗa Allah ya ji kan mahaifinmu yana wata magana yake gaya mana yace kun san akwai abin da bature yake cewa alternative akwai alternative misali idan kana neman kaza in baka samu ba sai a ce to ka nemi kaza in misali za ka bi wannan hanyar ka je guri in hanyar aka toshe sai ka bi nan in ka bi dama bai kai ka ba in ka bi hagu zai kai ka Ka ga hagu ya zamanto maka alternative to ya ce shi matsala a kan lamarin manzan Allah Allah bai ba da alternative ba ba hmm. alternative ba zaɓi shi annabi shi shi kaɗai ne kawai wa in tuɗi uhu ta tadu in ka bi shi ka tsira in baka bi shi ba ba wata hanyar da zaka yi ɗan waken zagaya ka zagaya ta baya ka ce ka je ka nemi wata hanya babu annabi shi shi kadai ne ba alternative Allah ya ce wa in ta ta du in kun bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ku shirya sallallahu alaihi wasallam Na ga shi. speaker shi ta shiga. A ni ne ni ne na sa afuwan na amsa wata kira ne. Na'am na'am. Mai kirari a kula da gidan da kyau. Ba dan gore kula kasa. Na'am na'am. Don haka, don haka, don haka. Abin da na fahimta, ilimi daban karatu daban. Sai waɗannan mutanen suna da karatu sun karanci wasu littattafansu amma ilimi tsaba ilimi na addini tsantsa ilimi na addini gaskiya ba su da shi to ai baka sani ba ma um, sai khalifa ai ba batun wai ilimi daban karatu daban ba shi babban kasa abin da yake cutar yin izala wallahi babban abin da yake cutar su su kullun ka gane salabus <laughs> ɗin da malaman su suka koya musu shi kadai suke koya ai zaka ji suna faɗa ko karatu ne kar ku yi a wajen yan bidiya ko karatu ne kar ku yi a wayoyin mu ne yan bidiya suke nufi ko karatu ne kar ku yi a wajen su kaza kar ku yi a wajen kaza ilimin da suka koya iya shi suke yi. Za ga mutum kawai ya samu littattafai ne na Za ka samu ilimin da suke yi, ilimin da suke iya ilimin da kawai suke suke suke suke karantawa a littattafansu ne. mai Ibn taimiyya ya ce, mai Abdul Wahhab ya ce, mai Usaimin ya ce, mai Bin ya ce, mai Albani ya ce. bayan wannan ba su da wani ilimi to wani abin yana daga cikin abubuwan da yake cutar da su sannan kuma za ka samu hatta abin da suka yi musharaka da sauran musulmai a kai gagani la ya ƙara'una ba sa karantawa wa in ƙara'u kuma la ya fahamuna ka gane in sun karanta kuma ba sa fahimta wa in fahimu kuma la ya maluna biyi in sun fahimta kuma ba sa aiki da shi yana daga cikin abin da yake cutar da wahabiya yau za ka gaba wahabiya ya ɗauko maka aya ko hadisi wanda gashi ƙarara ƙarara ƙarara aya kawai ka san ga abin da take nufi mubasharatan amma ba wai sai ya murɗe wuyanta kawai ya karkata ta ya kalli yamma da ita ya bata wani irin fasaran baibai yanzu misali zaka ji Allah tabaraka ta'ala yana faɗa a cikin alqur'ani bi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir ubangijin da dukkan mulki yana wajensa shi yake da shi ya kaɗaita babu irinsa kuma Allah yana da iko akan komai duk musulmi ka karanta mai wannan ayan zai ce wannan ayat tana gwada girman Allah da buwayar Allah da cewa komai na Allah ne tabaraka ta'ala amma yi biye yana zuwa ya ce tabarakal ladhi biyadihi mulku kalman yadun kawai zai ɗauka a ashe Allah yana da hannu ka gama an ayat ta yi gabar shi ya yi yamma ana batun girman Allah shi yana batun Allah yana da hannaye kuma ayar an koro ta ne don ta gwada girman Allah da daraja Allah da buwayarsa shi kuma a ciki ba girman Allah da buwayar Allah yake kallo ba yana kallon hannayen Allah ne. Eh, so ne mutane suna comment na eh, ka bude fuskar ka wasu suna so su ce eh, wai ko ah, sayyadi ne sayyadi abul fatahi ne wasu da Allah sai da amin da Allah a bar ishe na karatu da Allah daina abin nan ya zai bude fiska in yana da uzuri baya abin nan watakila da inda ba zai bude ba shi ya garam Allah bismillah da Allah mu bar wani abin nan yawa haba to to to za a ga irin wannan za ka ga misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam <laughs> zai zo ya faɗa abu a hadisi amma in ya faɗa abin a hadisi sai ka gaba wahabi ya murɗe ya murɗe ya murɗe wuyan hadisin ya masa wani irin baibai ɗin fahimta haka suke da gangan suke to ni abin da nake gani eh, wato dole ya zamana wato kuma akwai wani abin da suke yi wanda wanda ni nake so na ba da shawara akan waɗansu abubuwa so da yawa zaka ga sukan shigo idan ana magana akan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ana magana akan wani falalan manzo Allah to ka san ba abin da yake bata musu rai irin wannan to sai kaga suna maganan cewa bari su shigo su bata wannan abin ko su kawo wani abu na musu ko na jayayya saboda dai wai su ɗaga ku akan tattaunawa akan manzo Allah su kai ku wani guri su kai ku wani guri wannan yana daga cikin al'adansu to dole sai mun kiyaye irin waɗannan abubuwan kuma mu abin da muke gaya musu muna ba su shawara muna ba su shawara wallahi wallahi wallahi wallahi tallahi summa wallahi billahi duk wanda ya raba ka da annabi duk wanda ya raba ka da annabi bai da abin da zai baka a makwafin annabi sai dai cutarwa yanda Allah a kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda Allah ya ce wa in tudiuhu hu din nan Allah bai ce wa in tudiuhum ba in kun bi su bai ce wa in tudiuhu ma ba in kun bi su su biyu a'a wa in tudiuhu shi kadai Allah yake sanya ya ganka da shi shi kadai annabi baya karban kishiya yanda Allah cikin zatinsa da buwayarsa da ilahantakansa shi kadai ne to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin risalarsa shi kadai ne sallallahu alaihi wasallam baya karban kishiya duk wani wanda kaga ka bi sai dai ka bi shi a madadin wasiƙa da zai sada ka da annabi amma in ba zai sada ka da annabi ba to wannan kawai abin damuwa yake baka inda maulan mushu ibrahim yake faɗa ayan nasu khallul hazla waqfu muhammadan wa illa tarawni dara jadda bara'i ya ku mutane ku bar wasa ku bi manzo Allah idan ba ku ba annabi ba shi ibrahim radiyallahu ta'ala ne ce wallahi za ku ganna tsawon zamani jadda bara'i na kubuta ba ni babu ku babu ku babu ni to dole ne ya zama mutanen mu mutane muna yi wa muna yi wa su izalin nasiha kullum an san akan ɗan zo a yi maganganu masu ɗumi wanda yakan ɗan ɗumama su to amma su daina lura da wannan maganganun da ake yi mai ɗumin da wannan ɗan cakulkuli da ake musu ba wani abu bane su fahimta mutumin da yazo zo ya ce maka ga annabi to kai ka san inda yace maka ga annabi kai ka san annabi ba zai cutar da kai ba annabi ba zai cutar da kai ba in ka karba ka san baka cutu ba amma ka juya baya ana maka tallan annabi kana juya baya to cutuwa yana wannan gurin cutuwa yana wannan gurin yau da wannan mutumin ya zo ya faɗi magana yake cewa yake cewa baya son taimakon annabi me ya ƙara musulmai da shi ƙara musulmai da shi me ya ƙara musulmai da shi kuma inda akan gaskiya yake wannan abubuwan da ya zama na hatta yan uwansa suna ta kwaye masa baya wallahi ba su kwaye mai baya ba da Allah ba zai tuzarta shi ba to amma ba akan gaskiya yake ba ba akan gaskiya yake ba a zo a ce wai musulmi ne wai yau kake kokuwa wai shi taimakon Allah kuma kun san babban abin da zai baku mamaki wani ranan ya yana min tambaya ya ce min yanzu za Allah za zaka nemi taimakonsa ai baka ganinsa sa baya tare da kai amma wanda za ka nemi taimakonsa in kana ganin sa yana tare da kai kun ga sharadi biyu suka sa wai mm. sharadi biyu suka sa cewa dole wanda za ka nemi taimakonsa sai ka gan shi na biyu kuma sai yana tare da kai to tambaya idan dai sai ka gan shi sai yana tare da kai tambaya shi ne yaushe ya ga Allah yaushe ka ga Allah da zaka nemi taimakon Allah kuma kai a itikadin ka Allah baya tare da kai Allah yana sama kaga duk abin da ka sa ɗin neman taimakon ya faɗa akan Allah baka ganin Allah kuma Allah ka yana sama baya tare da kai kuma kake neman taimakonsa kai kuma kace dole kawai in zaka nemi taimako sai in wanda zaka nemi taimakon yana tare da kai bayan in yana tare da kai sai in kana ganin sa to duk abu biyun nan baka tare da su akan Allah ka ba wahabi baka ganin Allah ba kuma Allah kan baya tare da kai don kai itikadin ka yana sama to me yasa kake neman taimakon sa hmm. mu dai muna nan muna faɗa ba ma wai ma muna faɗa ba wannan hatta su wahabiyan su ma da su da gangan ne su kuma jahilci ne da rashin sani eh wanda mu mun sani Allah ma bai taɓa yi ba sai dan annabi ba wai ma ka nema dan annabi ba ko kirista ko bayahudi ko mushiriki ko arni ko ba majuse ko ma waye ka gan shi da wani abin alkhairi wallahi ba a bashi ba sai dan annabi sallallahu alaihi wallahi ba a bashi ba sai dan annabi kuma kai ma dan bawabiyan da kake ta magana ka dai rike wabiyancinka cikin ni'imar manzo Allah kake ta yawo kake ta budun buduma ni'imar annabi ne ta yi maka yawa har kake ganin cewa za ka iya raina manzo Allah ka juya wa annabi baya amma cikin ni'imar manzo Allah mutum yake cikin ni'imar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake budin buduma cikin ni'imar manzo Allah yake yawo dan haka Allah baya yi sai dan annabi sallallahu alaihi wasallam ko mu yanda kullum muna faɗa abinda duk zai zo mana ba ta hannun annabi ba ba masu abin da duk zai zo mana ba tanin annabi ba mun san sharri ne kawai yake zuwa ba tanin annabi ba sharri ne kawai amma duk alkhairi in Allah zai bamu to ta hannun manzo Allah ne kuma ta hannunsa muke so in ba ta wajensa ba ya Allah mun san abin sharri ne ka juyar mana ya Allah mun san abin sharri ne Allah ka juyar mana kuma wanda yake ganin wannan abin tai masa ciwo ba wani abin matsala bane ba dogon jayayya bane ba ana son taimako annabi bar mai musuluncinsa ba babanka bane ya zo da shi ba mamanka bane ta zo da shi, ba kawunka bane ya zo da shi, ba ba bane ya zo da shi. Ka bar mai musuluncinsa na Sani Shi ya zo da musuluncinsa. Ka bar mai Alƙur'aninsa shi ya zo da Alƙur'aninsa. Ba na son taimakonsa bar mai Ƙur'aninsa. Ba ka son taimakonsa bar mai sallansa. Ba ka son taimakonsa bar mai azamansa. Ba ka son taimakonsa bar mai zakkan da ya zo da ita. Ba ka son taimakonsa bar mai hajjin da ya zo da shi. Yawwa ba ka so ba ka so ba ka so fita daga cikin musulunci musuluncinsa ne. musuluncinsa ne yawa ba ka son taimakonsa mu ga a nan ne za mu ga rashin kunyanka da tsaurin idanka da yawan giminka da ɗangala wandanka yawa in ka isa ka yi zuciya mun maka gori ba ka son taimakonsa to fita mai a musuluncinsa in ka fita mai a musuluncinsa ka ah, duba da yanayin da muke ciki akwai matasa da dama wanda ke tasowa kuma akwai kishi da soyayya a tare da su amma wasu ba su zuwa makaranta tsaba kishi ɗin ne kawai to sai dai ko akwai shawarwarin da zaka bamu mu matasa da muke tasowa yadda zamu suke tafiyan mu yi tafiyan yadda ya kamata ƙwarai wato alhamdulillahi wato gaskiya yana da kyau wato wai inda Maulana Shehu Ibrahim yake faɗa ne akan ɗariƙar mu yake faɗa farko farkon ruhul adabi ko yake cewa ɗariqu mahadil fadli war ridwani usisa bi sunnati wal qur'ani wato wato a Shehu Ibrahim ya ce ɗariƙan mu ɗariƙa ce ta mahadul Fadli, tsantsan falalar Allah war ridwani da kuma yardan Allah amma akan filas guda biyu aka ɗora ta usisa bi sunnati wal qur'ani an kafa ɗariƙa ne akan wato sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma alqur'ani to da haka kaga in ana maganar sunna da alqur'ani dole mutum dole zai je ya yayi ya nemi ilimin su ya fahimce su ya karance su kuma ma yanzu ne dai abubuwa suke so su samu inqilabi amma alhamdulillah mu a sanin mu ai in an ce su kansu masu yi yawa dariƙar rashin kunya alhamdulillah kan kai su faɗa cewan wato ba su da wasu malamai da suka wuce 'yan ɗariƙar ba su da malamai da suka wuce 'yan ɗariƙar su kansu suna faɗa to wajibi ne akan dukkan ɗan ɗariƙa dukkan ɗan ɗariƙa dukkan ɗan ɗariƙa ya zamana cewan yana yana yana tafiya akan wannan turba na neman ilimi na alkur'ani na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na sauran ulumu har ilimin zamanin nan ya zama na an same shi da kyau an samu tafawuki a kansa domin maulama shubran yana cewa in qulta hal dal wirdu naji muhammadin aqulu na amr dili laili safai in kace wannan wurdin namu hanyar manzo Allah ne zan ce maka na'am hanyar manzo Allah ne hanya ne na tsarkake zuciya amal wurdu illa dhikru lillahi wahdahu wuridin mu ba komai bane sai ambatan Allah shi kadai tusalli alal muhtari khairi wara'i sai salati wa manzalla Allah sallallahu alaihi wasallam mafificin halittu fa ma fi dhikru shaykhi aw dhikru ghairihi ciki ba ambatan shehu nan mu ba ambatan wani shehu fa wirdi lidayil abda ali dawai ruwai duku mulatin kiru an jahalati ka gani duka maganan ilimi ake ku yi a hankali kar ku musadda saboda jahilci libaghiyin da zalunci wa udwanin da kera ƙetare iyaka wa aini jafa'i da ainihin jafa'i faqad ballagal hadi wa amanatan haza hazuwa, hul na shu hadijai manzo Allah ya isar ya cika ya bayar da amanar da Allah ya bashi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma haza hazuwa, hul haduna shiryayyu su ne suke bin hanyar da manzo Allah ya bi shubha hadijai waɗanda sune taurari waɗanda suke haska wato hanya mai duhu wala alamu qadatun bi qafu nabiyina litakful ladhi yakfuhu duna mira'i to haka shugaba radiyallahu ta'ala ya yi ta irin waɗannan abubuwan ba dan komai ba dan a warkar da mutane a nuna musu muhimmancin neman ilimi a ɗariƙa akwai baitin da shu yake faɗa ma na manta cewa mata su ma su yi gogayya da maza wajen neman ilimi amma fala abdanu fala amma bil abdani fala amma jiki kar ya yi gogayya mace da namiji su gwamutsu a yi gogayya shugaba ya ce amma in wajen neman ilimi ne su ma su yi gogayya da maza wajen neman ilimi. To wannan ɗariƙa haka aka kafa ta akan neman ilimi. Muna ba da wannan shawarar mutanen mu ƙwarai da gaske a tashi a nemi ilimi, a fahimce shi yadda ya kamata kuma ilimi na duka ɓangarori guda biyu, da ilimin addini da ilimin kuma zamani. walau mu shaidar Usman Bauchi yana cewa yana cewa yana da wata magana mai kyau. Ya ce wato Allah ya maka hannu biyu da dalili ne. Shi hannunka na dama shine wato ilimin addininka hannunka na hagu shine ilimin duniyanka ya ce to idan ya zama na hannu ɗaya kake da shi fa to da hannu ɗayan nan zaka ci abinci da shi zaka wanke ƙazanta ya ce to amma hannu biyu kake da shi to sai kaga ka samu tsafta hannun damanka addininka hannun hagunka kuma ilimin duniyanka to wannan yana da kyau almajiran shu tijjani almajiran shu ibrahim yasar allahu ta'ala na stashi su nemi ilimi duk da akwai wani abu jiya wani yake min tambaya ɗazuma nake cewa zan yi magana a kai wani babba ne daga cikin ilala muke magana da shi yanzu malam ba za ku yi wa'azi yadda kuke ganin irin yaran ku mata a tiktok haka da wasu maza da samari suna fitowa suna sa waƙan shugarayin ana akwai wata waƙa da ake sawa wani in yes in yes zaka ji suna in ku suna in yes In eh, lallai karshe haka ne eh wannan wannan waka ka ji ana in yes ana ana sata abu sai ba wai katsewa zan ba ai wannan annan wakar gaskiya ta yi trending sosai ni ma yawancin mu dadde ne wanda bai hau kanta ba a sosai to ai shine yake eh, mun magana wai a sa wannan a yi musu fada nace fada kaman yaya me ya faru ai wannan bai dace ba nace me rashin dacewa sun saba wa Allah ne zagin wani suka yi na ce masa kaga waɗansu abubuwan waɗansu abubuwan ma da yake faruwa ɗin wallahi tallahi ku kuke jawowa sai sa wani abubuwan za ku ga dai mu yi nasiha a ƙasa amma sai mu kawar da kai ma mu yi magana ba don komai ba izalar su suke jawowa shi shehu ibrahim inda sun gane ba irin shehu ba ne wai za ka taɓa shi ka soke shi don a ƙi shi shi shehu ibrahim a lokacin da kake sukan shi a lokacin ake son shi haka shi ibrahim yake shi to waɗansu abubuwan kun soki shi ibrahim shi kuma wanda ya kalli ka kaso kisho Ibrahim bai da kila abin da harcen da zai maka raddi dan kai maka ka ji raɗaɗi sai ya gano shehun ne baka so sai ya ɗauko waƙan shehunsa ya sa shi ma ya yi ta inyas yas radiyallahu ta'ala anu kuma wannan ba laifi ba bane wa ya jawo ku kuka jawo da ba ku zage shi ba da shi kenan. kuma a cikin wakan zaka ji yana faɗa yana cewa eh, yace yace na faɗa haka nake kanka ne ko kaina ko wani wani baiti makamancin haka ne da yake faɗa na ce to kaga wasu ka jawo masu zagin shi ibrahim na ce to kaga garin ka je ka zagi shi ka je ka tallan shi ibrahim na ce mu ba maganan da za mu yi musu saboda ba mu ga wani sako a ciki da suke yi da mun ga wani sako da mun hana su amma ba wani sako yawa ba wani sabo kai in baka san a ambaci show ni bar zuwa kana zagin sa waɗansu abubuwan da ake hatta waɗanda ba su kamata ba izalan su suke jawowa sai mutum ya yi sai ya ce to nayi kai abin da za yi kaga wa ya jawo kai ka jawo kai ka jawo da haka wanda muka ga ta ƙasa muna da contact da shi in mun ga yayi wani abu bai dace ba sai mu mai nasiha wanda kuma muka ga wani dan kawai mutum ya sa waka ya kira sunan show Ibrahim kai ma ya musama yanda ake kiran sunan ibnu taymiya alqudud dirriya ga tanan a rubuce duk ba yaban ibnu taymiya bane da sufofin Allah da sufofin annabi da an dauka an narka wa ibnu taymiya ba wanda ya taba fitowa yayi magana akai sai wanda ya fito ya bi Ibrahim ne za a ce za a ce za a hana shi da sauransu kaga wannan ai ba daidai bane kuma shi shehu Ibrahim na sha na gaya masa jiya na ce masa wallahi da za ku hutar da kanku kaga shehu Ibrahim yanda ya ce wa man rama durri qad sa'afi masalihi dinnan ya ce in ka nemi ka cutar da ni in ji shi ya ce duk wanda ya nemi ya cutar da ni wannan ya nemi ya amfanar da ni ne bai sani ba ita ce magana ta gaskiya shi shi turaren wuta ne ba a jin ƙanshinsa sai ka sa shi a garwashi yawwa kana sa shi a garwashi zaka ji ƙanshinsa ya baɗe ko ina kowa sai ya fara sai ka tallata shi kenan kai wannan turare a bani shi wannan turare a bani shi wannan to haka shi Ibrahim yake haka shi radiyallahu ta'ala ne yake so burin su yanda suke fitowa Ibn Taymiya mun ajiye shi mun yi kaza mu ma mu zo mu ce mun ajiye shi Ibrahim ƙarya ne kai ka ajiye naka mu namu muna kankama da shi kankam yawwa muna kankama da shi Ibrahim ba ran da za ku ji a bakin nan namu mun fito muna zagin malaman mu don ku kun zagina ku, ku ce sharadi ne kowa sai ya zagina shi. mu ba ma zagin malaman mu in sun yi wani magana han ilimin mu ne bai kai mu gane ba mun ajiye akan ilimin mu ba mu gane ba amma ba mun ajiye akan e, wato wai ƙarya ba ne sai sa hatta maganar shehu tijjani yadda wasu ba fahimta ba da shehu tijjani radiyallahu ta'ala ne yake cewa idan samitum anni shay'an wane ne wanda yake cewa idan samitum anni shay'an mu'azzam ya zo ya bude musu kofar nan wai yanda maulama shu ibrahim maulama shu tijjani ke cewa an samitum anni shay'an fazinuhu bi mizani shar'i fama wafaqa fakhuzuhu wa ma khalafa fatruku idza samitum anni shay'an idan kun ji an ce na faɗi wani abu in ji shehu tijjani ya ce to zinuhu bi mizani shar'i ku auna shi da ma'auni na shari'a fama wafaqa abin da yayi daidai fa khuzuhu ku karba wa ma khalafa abin da ya saba faturukuhu ku ajiye to faturuku din nan wasu sai suna cewa a watsar da shi yake da sha'a ba haka ake nufi ba Faturuku ma kalafa fi akalika ma kalafa fi ilmika ma kalafa fi nazarika abin da ya saba da shari'a a tunaninka a iliminka a hankalinka kai kana ganin ya saba da shari'a to aji ba dora maka ba wani wanda ya fika ilimi zai zo ya kalla ya ga abin ba ya saba wa shari'a ba ne sai shi tijjani ya ce to ba wai karyatawa za ka yi ba ajiye sai ka shige kai iliminka bai kai gurin ba amma ba ana nufin wai ka fito ka ce yadda suke faɗa ibn taymiya ya saba ibn abdullahi ya yi kaza ya yi kaza kai ma haka ka ce wa shehu tijjanin ka sai a ce ai mu gaskiya muke so sai sa muka ce mun mun sa, to shikenan kai ka babbauje bakin malaman ka ka daddauje su ka rusa su shikenan ni ma kuma sai zo in daddauje bakin nawa sai zamana shikenan gari ya zama fauda kenan ba malamai sai ni da kai je malamai na da nake ganin su za su sada da annabi kai ka ajiye naka to mu kuma dukkanmu 'yan ruɗu ne to shikenan ya za a yi kun ga wannan abin akwai damuwa da aka yi uwa lallai lallai a rike malamai kowa ya rike malaman su gangam gangan malami fara abin da baka gane ba ne ilimin ka bai kai ba ka ajiye a gurin ba wai ka musanta ba ka ajiye ma'ana ban gane ba yi ran da Allah ya sa ilimin ka ya kwari zaka dawo zaka gane hmm. ba ran da za mu zo kawai mu dinga ƙaryata malamanmu muna cin mutuncinsu muna zagin su yanda suke sai sa za ku ga alhamdulillah yau a cikin tafiyar ɗariƙa mun gode wa Allah da wani abu yau ba za ka taɓa ganin wani ɗan ɗariƙa ya fito ya sa wani malami a gaba wani babban malami yana ƙarya kake wallahi malam ƙarya kake don haka ni ɗariƙa zan kare ƙarya kake Allah ya hutar da mu daga wannan abu na ƙasa ya san haƙƙin na sama na sama ya san haƙƙin na ƙasa yawwa ya san haƙƙin na ƙasa kuma ba a cewa ba a samu wasu kurakurai da gonoje ba amma dai ka ji mun fito midiya mu baza ma malaman mu mu wargaza su mu zage su to wannan ni ina ga ba daidai ba ne kuma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ya datar da mu albarkan Allah sallallahu alaihi wasallam idan da wani maudu'i ko da wani abu da zamu tattauna bismillah insha Allah fili yana abun nan yana buɗe tunda ba wai wani topic ne aka sake tattaunawa ba me zaka ce game da matasan mu wanda ke tasowa eh, suna zuwa su zauna zaman wazifa amma ba su je sun ka karɓi ita wazifa ɗin ba ba izini kawai suna yin ta a'a wannan bai yi ba mana ya za ka yi ka yi haka ka shiga ka shiga walima ba invitation ai ba haka in dai har ka kai in dai mutum ya san cewan zai zai shiga ɗariƙan nan zai kira kansa da ɗan ɗariƙa to wajibi ne ya je ya nemi izini ya nemi muƙaddami a diyan da yake ya ba shi ɗariƙa da sharuɗanta da komai ya karɓa sannan ya ci gaba da zuwa amma ba wai ana cewa ya bar zuwa a yanda yake ne, amma wajibinsa ne wajibinsa ne ita ɗariƙa komai yana da ƙa'idodi ba wai haka kawai ake yin abu da ka bai ta za ka je ka zauna a cikin waje kawai kana wazifa kuma ba izini ya haka zai faru wannan ka ai hankali ma bai kama ba wajibin mutum ne ya akwai su da dama akwai su da dama a a a to gaskiya dai wannan muna musu nasiha muna musu nasiha in dai zaka je kuma ka yadda abin nan wa Allah kake yi bautan Allah kake ba wai bautan son zuciya ba to wajibin mutum ne ga ka'idodinta ga sharuɗa sai ya sa ma zaka ga shi tijan da sa sharuɗan a cikin ɗariƙa in kai kaza ka cika sharuɗa in baka yi kaza ba ka fita shikenan haka yake in baka yi kaza ba ka fita amma kawai ka ka zauna ka dinga misali ba wannan saboda abin da yasa ake so a je a karɓa ɗin shi karɓan shi ne yakan jaddada wa mutum ahadi yakan ji cewa akwai wani nuzuri a kaina da na yi wa Allah zan bauta masa wannan nuzurin da na yi zan bauta wa Allah tabaraka ta'ala ya dinga jin wannan nauyin nuzurin a kansa shi zai sa shi ya dinga cika wazifan amma kawai ka je misali yau ka dinga zama ba tare da ka je ka karba ba to ma'anan abin wata rana zaka iya zuwa wata rana ba zaka iya zuwa ba saboda ka san ba ahadi a kanka ba ahadi a kanka amma inda ahadi a kanka ka san da ahadi a kanka to kaga ba za ka bari ba kaga ba za ka bari ba wannan gaskiya dai muna musu nasiha don Allah da annabi da su je lalle kowa kuma mukaddamai ga sunan muridan shi kowace anguwa an kaje muridan shi tijan da mukaddamai suna nan zaka je zaka karba da sauransu insha Allah na'am mulana Sheikh Malam Suleiman ko kana kusa na'am na'am eh, Maulana ko yi magana ma da Allah ina zuwa zan bude wani kofa to Maulana na'am mulana Muna tare da kai Sheikh Bala Suleiman Bismillah. To Malam Suleiman ya shiga mute. Rana muna godiya. Ga zaki na. Allah ya saka da alkhairi. Ni na ganin idan mai gyari idan ya dawo. Na'am. Daga kawai dan tambaya ta yi ba wani program ba kawai a dan yi misali mutane tambaya kan abin da shafi addini dai. kawai mutum in ma mutum na da tambaya a ƙasa kawai amma ba wai aƙida ba in ma kuma aƙida ne tambaya za mu shi ba jayayya ba ko in yi tambaya ya bada amma ba shi amsa ya sauka hmm, gaskiya ne eh, ina ganin eh ina ganin zai fi zafi karuwa tambayan nan ana yi ana ana karuwa cikin tambayoyin nan eh to da Allah inda mai tambaya a comment section sai ko ko na abu dai amma kuma tambaya ba duk wanda zai jayayya sai ka sauke shi ba na ga bashi amsa to ba bukatan shi ya tsaya ta tunda tambaya ya zo yi yau wato inda mai tambaya da Allah ya rubuto eh ba bukatar wani mutum ya faɗa shi ba faɗa babu duk mu wuce mm. wannan wajen irin wannan gurin yanzu gaskiya ne inda mai tambaya ya rubuto eh yanzu misali in ya zo in ya zo ni yanzu na da tambayoyi guda biyu akan abin da shafi addini wanda zan fara yi mishi insha Allah na'am to masha Allah masha Allah ana to ga mala to duk mu abin da muke Naam, um, Maulana uh, da abin da muke da abin da muke magana kai mu dai ganin girman annabi sallallahu alaihi wasallam da darajar tashi da kiman tashi da sansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam bin sa abin da yazo da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan shine hakikanin abin da kullum muke kira kuma muke gaya wa 'yan uwa da su fahimci ɗariƙa akan wannan abun yake akan haka kuma ake kira insha Allah tabaraka wa ta'ala haka Allah ya datar da mu kuma waɗanda suke da wani abu a kan lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko na kyama ko me Allah ya shiryar da su Allah ya ganar da mu da su gaba ɗaya insha Allah musamman akan wannan kadiyar ta wato neman taimakon manzo Allah nan sallallahu alaihi wasallam ina san inda akwai wanda yake da tambaya ko yake da wani istifsari a kai. ƙadiyyar nan ta neman taimakon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to da Allah hmm. na'am Sheikh Suleiman bismillah ina da magana na'am to ka turo request insha Allah sai a dauko ka na'am magana Allah Allah ya kara muku lafiya amin saboda shirin annabi alaihi salatu wassalam gama lafiya barkan mu da Allah Allah ya sa manzan Allah ya fi mu yawa abin da ake yi albarkan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani abin da nake so nake so ni nake neman ƙarin bayani game da wannan kadiyar na'am Maulana akwai wani ayan Qur'ani ne ko na nasi wanda yake bayyana cewa ga wani abu wanda za a iya nema a wajen Allah shi shi kadai wanda ba za a iya bi ta wasiɗan wani ba kamar a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani aya da yake tabbatar da haka misali kamar yanzu su kaga su ayan su a kore yaushe mm. ah, suna kafa hujja da iyaka na abudu wa iyyaka nasta'in wanda mm. mu kuma kullum abin da muke musu bayani muke cewa duk wani abu kai a matsayin ka na mai hankali maulana duk abin da aka ce ya zo ta haƙƙin Allah akan Allah ne to kai da kanka zaka yi kanka hukunci ga iya abin da ka san zaka iya matsayin wannan a matsayin Allah a cikin wannan abu in kuma abu ya biyo ta haƙƙi na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to ga abin da shi ma yake iya matsayin mazan Allah to amma maulana sukan hada abun gabaki ɗaya sai su ma abun kuɗin goro wato fahimtar rashin wallahi rashin fahimtar ayan nan ne ni mamaki nake ji <laughs> ga mutum yana jawo iyaka labu da iyaka sayi ai wannan kana neman dolan da bai fahimci hakikanin iyaka na zaka ji wasu ma sukan ce a iyaka na abu da bauta Allah shi kaɗai ake yi wa amma nasta'inu kaga da suka zo sai suka ce akwai taimako da ɗan adam zai iya akwai taimako da ɗan adam ba zai iya ba amma ayat ce ta raba haka kaga ayat ita bata rabe ba kai ka rabo kai ka fahimto abin ka ka raba kayanka sannan kuma kamar yadda kai tambaya ba wani abu ba wani abu tun daga kan bautar har zuwa neman taimakon Allah wanda ba sai ka buwa siɗa ba a gaya mana bauta ɗaya ta Allah wanda manzo Allah ya zo wanda annabi ya zo masu ajiya eh, ko da an neme ni ba a gani ba zan koma yansu abinci ba yawwa za ka samu ba wani ba wani taimako ko wani bauta wanda za ka yi wa Allah ba tare ba ta kan wani ba a gaya mana bauta ɗaya da ake yi wa Allah ba ta kan annabi ba sallah dai ba kai ka zo da ita ba annabi ne ya zo da ita kaga za ka bauta wa Allah amma ta kan abin da annabi ya zo da shi zakka haka azumi haka hajji haka to uwa uba ma sallan in ka tashi za ka yi baka isa ka yi sallah ba sunan annaba a ciki ba baka isa ka yi sallah ba sunan annabi ba mu annabi ba to ka ga batun cewa a e, zan yi bauta zan bauta Allah ko zan nemi ballanta na taimako taimako su da suka faɗa suka ce taimako ai suka faɗa suka ce sharadin neman taimakon su sai in kaga sai in wanda zaka nemi taimakon yana kusa da kai kana ganin sa to shi Allah baya kusa da kai a fahimtar su baka ganin sa to kaga ta yaya za a yi ka zo kuma ka ce ma za ka nemi taimakon wani ma ba za ka Allah zai taimake ka ba ta kan wani ba ba abin salamu alaikum ba tare da ba tare da ya biyo da shi ta kan wani ba wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh malam shek abul fatai barka da waraka sannu malam barka sannu da fata wani lafiya da mutane bari in kira mu gaisa mun gode Allah ya saka Masha Allah. To da haka ba wani, ba wani abin da, ba wani abin da mutum zai yi neman taimako ne ko ita bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala karan kanta ita bautan ba tare da ka bi ta wasiɗan wani daga cikin bayin Allah ba. Ba tare da ka bi ba. Don haka, don haka muke ƙara jaddadawa jama'a su gane girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su riƙe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su su su su su su kimanta lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama idan kuma misali shi bawabi yana ganin ga wani taimako da wani ne zai yi Allah zai mai kai tsaye ba tare da ya ba hannun wani ba to muna bara ya gaya mana ya gaya mana wani taimako in akwai shi sai ya ce mana gashi muna ganin taimakon nan kaza in ka ce rashin lafiya ne ka san abin da suke faɗa ba su da misali sai su ce yanzu in ka shiga rashin lafiya ba zai baka lafiya Allah ne zai baka lafiya amma da taimakon magani ko taimakon likita Allah ne zai baka lafiya amma da taimakon magani ko taimakon likita to kuma abin da zai baka abin takaici mutum ne a lokaci ɗaya ba yadda yana ganin yana ganin cewa zai iya neman taimakon likita zai iya neman taimakon kaza zai iya neman taimakon kaza amma yana cewa kuma ba iya neman taimakon annabi sai ka rasa kamar da tafin kafansu suke tunani ba da kwakwalwa ba <laughs> wallahi tallahi yanda ka san da tafin kafansu suke tunani ga abin a fili ka yi ka yi mutum ya gane amma ka rasa ya kasa ganewa wannan abin akwai abin takaici wallahi haka dai Allah ya ganar da mu albarka sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam amin wallahi Na'am, akwai wani mai tambaya? Ah, wa alaikum Wa assalam. uwa barka da safiya sayyadi Maulana Sheikh Abdul Fathi muna maka martaba. Ba kana nan Allah ina nan Maulana kwana biyu mun je ku shigo da yake ababe sun muku yawa program. wala abubuwa sun yi yawa kuma na ga wajen wato ka san wani sa'in ne in ba ka shigo ka gana tattaunawa haka ba akwai waɗanda su kawai sun saba ne ka shigo kai ta hayaniya kai ta kuma shi kawai irin ai Allah sauki amin amin wato ni abin da nake gani maulana shek abul fathi wato mm, na'am ko ya sauka ne Malam Khalifa yana kai ina ga network ɗin shi. Network na shi ne dai. Annabi da ganin darajar annabi ya kama shi. Wallahi ‘yan uwa duk sanda aka zauna ana faɗin darajar manzon Allah sai ka ga su ba su da wani abu kullum sai su ce ai ai kaza ne. Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ya eh, dan ga yawa barka da zuwa kaɗan ya wani yana magana sai a ci gaba ko? sai su ce ai kaza ne yanzu misali mu zo mu ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san gaibu in ba rashin kunya irin nasa ba sai su zo su ce ma bai sani ba wanda kuma ga ayoyin alkur'ani da suka tabbatar da cewa Allah ya sanar da manzon Allah yana sanar da zababbu cikin annabawa gaibu to sai ka rasa mun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne amma ba kaman kowa ba sai ka ji sun ce ai manzon Allah mutum ne to ire-iren wannan abin suna taɓo iyayen manzan Allah to haka haka tunaninsu shi yasa kullum rashin hankalinsu Yanzu matsalar sallah idan muka ɗo sallah shi sallan nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya zo mana da sallah kuma ya koyar da mu yadda za a yi sallah babu yadda za a yi ladani ya zo ya kira sallah ba tare da sunan manzan Allah Allah sallallahu alaihi wasallam ba duk ladanin da ya kira sallah ya amla ya kama faɗa sunan manzo Malam Khalifa yana fama da matsalar network muryanka yana ɗan tsatsayawa na ga wurin shi ba network eh gaskiya yana gani network din nasa ba shi da ƙarfi ne kana da magana asusu yanzu ana ji na Maulana Sheikh Na'am. Wa, Na'am. wa Bismillah, bismillah. Na'am, kana Eh, Khalifa yana da matsalar network gaskiya ba a jin su sosai. Um, Aliyus barka da shigowa. Wato kafin barin yi wata magana akan maganar Malam Khalifa. yawa sandala kafin kafin man wannan malam aliyu ko ko aliyu su ne bari kafin yi magana bari dan yi magana akan maganan halifa wato mai cewa annabi bai san gaibu ba wallahi yana kadaita qur'ani na bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ga labaran gaibun kuma an sanar da annabi an mai wahayinsu kai kuma ka ce annabi bai sani ba kawai ka ja ka yi shiru ba bayani ba tafsiri yadda maulan mu daru suman bauchi ya faɗa mutum zai iya kafarta misali za ka ji cikin suratu taha Allah yana gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kadhalika naqussu alayka min anba'i ma qad sabaq wa qad atainaka min ladunna dhikra ka duba fa kazalika yanda ka gani na qussu alayka min anba'i ma qad sabaq muke kissanta maka laburburan abin da suka shige aha sun shige lokacin manzo Allah baya nan amma an kissanta masa ashe ya sani sallallahu alaihi wasallam wa qad atainaka min ladunna dhikra mun baka wato alqur'ani da zikiri daga wajen mu sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan zaka ji anan Allah tabaraka ta'ala yana faɗa ina tsammanin cikin Ali Imran ne ko zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يكتسمون wannan labaran ne ya rasulullahi muke kissanta maka laburbura na gaibu ne annabi sallallahu alaihi wasallam muke kissanta maka lokacin kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi Allah yana gaya masa yace lokacin baka tare da su imam ina karatu zan kira ku insha Allah zan kira ku imam ina karatu ne za ku ga cewan zalika minan ba'il ghaibi nuhihi ilayka labaran gaibu muke kissanta maka rasulullahi sannan ga Allah yana faɗa tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha gashi fasbir inna innal aqibata lil muttaqin gashi Allah yana gaya wa annabi labaran gaibi wannan kuma cikin ina tsammanin Allah yana cewa wa kullan naqussu alaika min anba'ir rusli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa mau'izatun wa dhikra lil mu'minin to ina mamaki sai ka ga mutum ga wannan ayoyin kaman yaya bai san su bane a'a bai yadda da su bane ya makance akan su ne sai ka ga ya fito annabi bai san gani ba sai ya jaye shu ya kamata ka yi tafsiri ka yi bayani a san me ake ciki sannan kuma kamar ayoyin da Malam Khalifa ɗazu ya fara faɗa ne ai ga abin da ga abin da ga abin da Allah tabaraka ta'ala yake faɗa cewan Allah tabaraka ta'ala yana zaɓen wasu daga cikin manzanni yana sanar da su gaibi da irin waɗannan to kaga waɗannan abubuwan duk suna ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata mutane don Allah su gane su fahimci yadda abin yake matan Aliyu wanda ya shi zai yi magana yin magana insha Allah malam sannan magana na ƙarshe na malam man khalifa kafin ka yi magana bari wance ya tambaya da Allah afwan yawa dama ni tambaya ta shine ya ne ne matsayin tsafi ko amfani da aljani a wurin mai sallah saboda karshen aya ta ɗari da biyu a suratul bakara ya ce walaƙad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq Mm, gaskiya ne. Gashi ka jawo eh, aya ka ba wa kanka bayan hal hal ba da qaulin lahi qaulun bayan zancen Allah akwai wani zance ne. Na'am. Ai bayan zancen Allah ba wani zance. Tsafi a musulunci haramun ne. Gashi ka jawo aya da kanka. Eto eh, malam ka san akwai waɗanda suke ɗaukan shi a fuskan darura. Kamar yaya a'a. Abu abu abu hawa hawa ne a musulunci. yadda mutane ba su gane ba kuma dukka waɗannan abubuwan khawariƙul adati suke zuwa yau za ka iya ganin mutum ya yi wani abu da ya saɓa tunaninka sai ka ce wannan abin tsafi ne ba kuma lallai ne duk abin da ya saɓa da tsafi yake zaman ya saba da hankali yake zaman tuwa tsafi a musulunci ba na farko dai akwai abin da ya shafi kudura wannan kuma na Allah ne tabaraka wa ta'ala matsayin Allah ne ƙudurar Allah ne ya yi abin da ya saɓa da tunanin mutane da hankalinsu kamar yadda Allah tabaraka ta'ala ƙudurarsa ce ya halicci annabi Adamu ba uwa ba uba ya halicci annabi Adamu ya halicci annabi Isa ba uba sai uwa haka Allah tabaraka ta'ala ya wannan ƙudura ce kuka ga wani abu ya saba wannan ƙudurar Allah ne akwai abin